والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين إخوتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد عباد الله أيام تكر وأعمار تمر هذه ملخص حياتنا بين أمس واليوم أيام تطوي أخرى وأزمان ترحل وأعمار تنقص ويتذكر المرء مع مطلع كل عام انطواء مرحلة كبيرة من عمره وسقوط عام كامل من مسيرة حياته وأنه اقترب من نهايته وأجله وإن مرور الأيام وانقضاءها لن يزيدها إلا ضعفا ووهنا واقترابا من نهايته المحتومة عباد الله شهر الله المحرم هو أول شهور العام سمي بذلك لأن العرب قبل الإسلام يحرمون فيه القتال مع ما كانوا عليه من ضلال وكفر فتجد الرجل يلقى قاتل أبيه ولا يلتفت إليه إلا أن يحدث فيهم النسيء فكانوا يؤخرون حرمة شهر إلى شهر آخر ليستبيحوا القتال في الأشهر الحرم إننا عباد الله بالتأمل إلى الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الشهور نجده يضيف شهر المحرم إلى نفسه إضافة تشريف فقال شهر الله المحرم وما ذاك إلا لأن له مزايا وخصائص يتميز بها ويختص بها كما ثبت في تقرير العلامة العراقي رحمة الله عليه عباد الله إن تفضيل الأماكن والأزمان ضربان أحدهما دنيوي والضرب الثاني تفضيل ديني وهذا راجع إلى أن يجود إلى أن الله يجود على عباده فيها بتفضيل أجل العاملين كتفضيل صوم رمضان على صوم سائر الشهور وكذلك يوم عاشوراء ففضلها راجع إلى جود الله وإحسانه إلى عباده فيها عباد الله الذي أرمي إليه في هذه العجالة أن أشير إلى عظيم منزلة شهر الله المحرم فهو واحد من أشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فقد وردت السنة الشريفة ببيان هذه الأشهر كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا قال السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أخرجه البخاري ولما اجتمع عمر رضي الله عنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشارهم في التأريخ للأمة وقع اختيار أهل الشورى منهم على البدء بشهر المحرم وهذا يدل على مكانته عندهم وفضله فهو مطلع العام وبداية الشهور عباد الله مما يسن في هذا الشهر من الأعمال الصالحة الإكثار من الصيام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أخرجه مسلم فمن أحب أن يصوم أفضل الصيام بعد شهر رمضان فعليه بصيام شهر الله المحرم خاصة يومي تاسعاء وعاشوراء لما ورد في فضل ذلك عباد الله حذار ثم حذار من الابتداع في الدين كما نهيتم واستقيموا على الجادة كما أمرتم فالروافض ومن نحى نحوهم ووافقهم ابتدع بدعا كثيرة في هذا الشهر زعموا حزنا على مقتل سفر رسول الله الحسين بن علي رضي الله عنهما فأحدثوا أمورا منكرة واتخذوه يوم مأتم وحزن ولياحة مبذرين فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشف الجيوب وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي كذبها أكثر من صدقها والقصد منها فتح باب الفتنة والتفريق بين الأمة وتمزيق صفها وهذا عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا هناك أحداث تاريخية مهمة وقعت في هذا الشهر على سبيل الإشارة أن سرية أبي سلمة ابن عبد الأسد إلى صليح الأسدي في سنة الرابعة من الهجرة حدثت في مثل هذا الشهر كذلك سرية محمد بن مسلمة قبل نجد التي وسر فيها ثمامة ابن أسال أو ابن, أو ابن أثال في السنة الثالثة بعد الهجرة كانت في هذا الشهر من ذلك خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر في السنة السابعة من الهجرة كانت في هذا الشهر كذلك زواجه عليه الصلاة والسلام بصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها كان في هذا الشهر وكذلك وفاة أبي قحافة التيمي والد أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما في السنة الرابعة عشر بعد الهجرة كانت في هذا الشهر وكذلك وفاة ماريا أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد رسول الله في السنة السادسة عشر بعد الهجرة كان في هذا الشهر عباد الله من على هذا المنبر نعد الأمة الإسلامية على فقيدها الراحل الدكتور الداعية الزربان ابن عبد الله الغامدي شيخ مشايخنا الذي بذل الغالي والنفيس في خدمة هذا الوطن الحبيب ولا زال يتابع مشايخنا ويتابع طلبة العلم والدعاة لأن يركزوا كل التركيز وأن يسلكوا سبيل السلف الصالح وأن ينتهجوا النهج القويم في الدعوة إلى الله عز وجل إن هذا الرجل إن من جالس هذا الرجل ومن عايشه ومن عرفه يعلم علم يقين أنه يحب هذا الوطن أكثر من محبة آه، ذوي هذا الوطن له أو أكثر من حب أهل هذا الوطن له فالله نسأل أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وفضله وأن يمن عليه بمغفرة منه ورضوان وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه yabo da kirari sun tabbata ga Allah Allah kai da tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabin rahma manzan tsira da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har ranar sashin alkiyama ƴan uwana masu albarka ne wa kaina wasiki da ku baki ɗaya mu ci tsoron Allah madaukakin sarki shine sirrin cin nasara da gamawa lafiya a duniya da lahira ƴan uwana masallata ga muna kallon yadda kwanuka suke gudu wa'annan su taho su shuɗe shekaru suna ta raguwa muna kusantar makwancinmu sai ka ji an ce maka jiya kana cikin yau sai ka ji an ce maka jiya ko yaushe kwanaki suna ta bi ta kanmu zamani yana ta karewa lokaci yana ta tafiya babban darasi a cikin wannan shi ne mutum ko da yaushe ya dinga tunawa duk sanda aka ce ga wata sabuwar shekara cewa kusan ka cokan ya nannaɗe shekara guda cikakkiya cikin shekarun da Allah ya tsara masa zai rayuwa a cikin wannan duniya don haka rayuwarsa ta samu raguwa da tawaya kuma ya sani ƙarshensa ya kusa komai nisa lalle wannan ƙarshen zai zo babu shakka yau da gobe da kullum suke nanatuwa suke bi ta kan mu to fa ba za mu ƙara komai ba face tsufa face rauni a cikin ƙarfinmu face kuma kusantar ƙabarinmu face kusantar ajalinmu wanda tabbas ya zo ‘yan uwana masu albarka yau gashi muna cikin muna farkon shahrullah al-muharram an kira wannan wata da al-muharram saboda tun gabanin zuwan musulunci dama waɗanda suke rayuwa sun kira shi da al-muharram sun haramta wa kansu su yaƙi a ciki ko su zub da jini ta hanyar ɗaukan fansa ko kuma an taya wa wani ko afka wani da zalunci tare da cewa suna son bata da kafirci shi yasa ma aka ce za ka ga mutum ya ci karo da wanda ya kashe babansa amma sai ya ɗauke kansa saboda sun san aburbushin koyarwa annabi ibrahim wannan ɗaya ne daga cikin watannin da allah ta'ala ya ce fala tablimu fihinna anfusakum don haka suna girmama wannan za mu ga a wasu riwayoyi da aka yi ake aka rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya raba watan al-muharram zuwa gare shi domin rabawa ta girmamawa yace watan Allah al-muharram malamai suka ce hikima cikin wannan don a nuna maka yana da wani wani fifiko doriya akan dukkanin watanni na musulunci kuma yana da wasu abubuwa wanda ake samu a ciki wanda ba a samu a wurin watan ramadan ibn rajab alhambali rahmatullahi alayhi yake duka wannan bayanan da ake ana nufin idan ka cire watan ramadan da haka ba wanda yake biye masa cikin falala sama da watan al-muharram zamu ga Allah subhanahu ta'ala da iyawarsa yana fifita wasu lokuta ko ya fifita wasu watanni ko ya fifita wasu wurare wannan fifiko za ka iya kasa shi kashi biyu fifiko da yake faruwa a duniya da kuma fifiko na addini to shi fifiko na addini din a dunkule abin da ya kunsa shi ne wata baiwa wani kabaki da Allah subhanahu wa ta'ala yake kwararo da shi ga bayinsa waɗanda suka halarci wannan guri ko wannan lokaci ta fuskar ninninka ayyukansu ɗoriya a kan inda ba a wannan gurin suka yi wannan aiki ba kamar yadda Allah ta'ala ya fifita watan Ramadan akan azumin watan ramadan akan ragowar azumin muta da mutum zai a ragowar lokaci kamar yadda Allah ta'ala ya fifita azumin ashura ya sanya wata baiwa a ciki ga wanda ya tsaya da wannan azumin. yan uwana masu albarka watan al-muharram shine wata na farko cikin watannin musulunci yana cikin watannin da Allah ta'ala yake faɗa a suratul tauba aya ta 36 littafin watanni a wurin Allah madaukakin sarki guda goma sha biyu ne a tsakankanin wannan ne Allah subhanahu ta'ala ko cikin wannan ne Allah ta'ala ya halitta sammai da ƙasai. akwai guda hudu waɗanda suke da falala ɗoriya a kan ragowar don haka kada ku zalunta kawo kanku a ciki a cikin tarihi malamai suna ba mu labari a lokacin khalifa khalifancin sai na umar radiyallahu an ya tattara ‘yan uwansa abokansa sahabbai suka yi shawara cewa wani lokaci za a sanya wa al'umma domin zamto ana buga wato ana sanya tarihi da shi ana rubuta tarihi da shi dukkanin su sai suka yi ijma'i akan a sanya watan al-muharram ya zanto shine wata na farko daga nan suka fara rubuta tarihin al'umma musulmi al'ummar musulmi yan uwa masu albarka addininmu ya sunanta mana mu yawaita aikin alkhairi a cikin wannan wata kada mu watsi da wannan wata ya tafi haka da yawa mu ba ma mai da hankali akan watannin nan masu alfarma in ba ramadana ramadan ne yake yi amma ragowar sai su wuce ma ba mu to wannan watan na al-muharram yana cikin watan da ake so ka yawaita ibada musamman ma azumi saboda hadisin imamu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fi mafificin azumin da bawa zai shine azumin da zai yi a cikin watan al-muharram amma a tare da haka 'yan uwa mu kiyayi mu guji dukkanin bidoyin da mutane suke yi a cikin wannan wata musamman 'yan shi'a da waɗanda suke yi muwafaka da su domin sun haifar da bidoyi masu tarin yawa waɗanda ba su da tushe ballantana makama ko mazauni a cikin addinin musulunci bidoyi ne wanda sharrin su ya kai intaha malaman musulunci sun yi inkari tun daga lokacin da aka fara yin kuma ba za su gushe ba suna inkarin wai babbar da a wasu shine an rasa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan watan Da haka sai suka haifar da suka maida wannan ranar ta Ashura ta zanto rana ce ta tuna bakin ciki ta yin zage-zage da tsineniya da sanya wasu kala na kaya da cunkushe hanya da muzantawa al'ummar musulmi wanda suka mutu da wanda suke raye duka wannan a ma'auni na musulunci da awa irin da awa ta jahiliya ba a so mutum ya dinga tuna bakin cikin da Allah ya jarrabe shi shi so ake ya miƙa wuyansa ya fawwala lamarinsa ga Allah ya nemi ladarsa a ciki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a musulunci wata rai ba ta ɗaukar laifin da wata rai sai me ya amfanin wanda ya mutu shekaru masu tarin yawa ka zo kana kana kana kana kana ambato cewa yayi kaza yayi kaza wanda cin wa'annan abubuwan da kake faɗa aglabiyar abin da ake faɗa wato ƙaryar su ta fi gaskiyar su yawa wanda yake da gaskiyar kuma an masa mummunan fassara saboda mummunan manufa babu shakka a cikin irin yin wannan ana buɗe ƙofofi na fitina ana ƙoƙarin a kyanke ta sahu na al'ummar musulmi wanda ya kamata ta zamto tsindiya guda ɗaya ta ɗaya irin wannan aikin babu wanda zai shagalta da shi sai wanda ya tozartar da aikinsa a rayuwar duniya shi kuma yana tsammanin cewa wani aikin alkhairi yake yi alhalin a wurin Allah ba shi da komai yan uwana masu albarka akwai jimillar abubuwa da dama da suka faru a tarihin musulunci a cikin wannan watan na al-muharram bayan ashura wanda mun san darasin ashura ga al'ummar musulmi darasi ne muhimmi domin ita ce ranar da Allah ta'ala ya tseratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam da mabiyansa daga sharri na fir'aun da mabiyansa wanda wannan darasi ne mai girma da yake nuna da yake nuna mana cewa Allah ta'ala yana taimakon masu gaskiya ko da kuwa bayan tsawon wani lokaci ne sannan kuma Allah subhanahu ta'ala da hikimarsa ta ya jirkinta kawo nasara da sauki ga bayansa kawai abin da yake so bayan su tsaya akan gwadabi madaidaici gwadabi farki na daidai sannan jinkirin da Allah ta'ala yake yi wa azzalimi baya nufin cewa Allah ya rafka daga barinsa baya nufin cewa Allah ta'ala ba zai iya masa komai ba baya nufin cewa Allah ta'ala baya kishin bayansa a'a Allah subhanahu wata'ala baya kyariya amma yana yin jinkiri daga cikin abubuwan da suka faru a wannan lokaci shi take tawagan nan ta mayaka mujahidai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura karkashin jagorancin sayyidina Abu Salama ibn Abdul Asad zuwa Sulayh al-Asadi a shekara ta hudu bayan hijira da kuma rundunar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ta Muhammad ibn Maslama yake su tunkari wani wuri da ake kiran salajin wannan shekara ta shida kenan wanda a wannan yakin ne suka ribato tumama ibn usad wannan ita ce sariya ta farko da ta biyo bayan ghazwatul ahzab da kuma banu quraiba sannan a cikin irin wannan watan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya yaki khaybar ya yaki yahudawa makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta bakwai bayan hijira sannan a irin wannan watan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri na safiya yar huyai radiyallahu anha sannan a irin wannan watan ne annabi eh, mahaifin sayyidina abubakar as-siddiq abu quhafa abu quhafa as-saymi Allah ta'ala ya kara masa yadda ya rasu a shekara ta 14 bayan hijira a irin wannan watan ne eh, nana mariya al-qibtiyya sadakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin ibrahim al-mu'azzam ta rasu ita ma a shekara ta 16 bayan hijira a daidai wannan lokacin ne muke wa al'ummar musulmi ta'aziyyar rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan rukunai na da'awar musulunci bisa ta farki na salafus salih sheikh zarban ibn abdullah ramidi malamin malamanmu wanda shekaru masu tarin yawa na baya yake ta tarbiyyar wannan al'umma ta najeriya wadda da yawa ma mutane wanda ba su da alaƙa da jami'ar musulunci ba su san shi ba amma kuma yana da minna a kansu Da domin bai bushe ba ta hanyar ne ya buɗa hanyoyi ‘yan uwa a cikin wannan ƙasa mai albarka suka yi ta fita suna yin karatu a ƙasa mai tsarki bayan sun fita sun dawo bai basu ba yana bibiyar su kamar yadda mahaifi yake bibiyar ‘ya'yansa kullum bai bushe ba da nasihohinsa yana cikin ɗaya daga cikin manya-manyan limaman masallacin kuba masallacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata alƙur'ani ya mutu a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an masa jana'iza an binne shi a bakiya a satin nan da nake ciki muna roƙon Allah ta'ala da sunayen su tsarkaka da sufofin sa kyawawa Allah ta'ala ya kai rahma kabarinsa Allah ta'ala ya taka masa da mafi bikin alkhairin da ya gabatar ga wannan al'umma Allah ta'ala ya kyautata bayansa Allah ta'ala ya yafe masa kurakuransa Allah ya yafe mana ya yafe wa iyayenmu da malamanmu da al'umman musulmi baki daya Allah ta'ala ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya Allah ta'ala ka kawar mana da dukkanin abin da ya fi ƙarfinmu Allah ta'ala kuncin rayuwa da muke ciki da babu da rashin tsaro da abubuwa marasa daɗi da sace-sacen mutane Allah ta'ala ka yaye mana ka canja mana da wanda ya fi wannan alkhairi Allah ta'ala ka ba mu ikon gyara halayyarmu Allah ta'ala ka saukan mana da ruwa mai albarka wanda zai raya mu ya raya gidajenmu ya fito da arzikinmu Allah ta'ala ka nesanta mu ruwan da zai mana ta'adi ruwan da zai zama azaba gare mu ya rabbal alamin أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه وصلوا وسلموا على أفضل خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين